قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا annabi nuhu ya ce ya ubangiji hakika mutane na sun saba min cikin abin da na umarce su da shi na kaɗaita ka da bauta maka ƙananansu sun bi shugabanninsu waɗanda kai wa ni'imar ‘ya'ya da dukiya abin da ka yi musu ni'ima bai ƙara musu komai ba sai ɓata.